بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da sake haduwa a turmi na biyu wato darasi na ashirin kenan a cikin wannan littafi na matu urududati udatu na malam Muhammad Sufyan tashi daga cewa نظيم لذكري الناكد عليم بأنها أربعة شرعية وأدبية كذا أقلية ثم الرياضة والجميع قد حوى من الأرواء ما بهم فرق ونظمها يقول فانظر أدها فيه فقد أدها فقد أددها وحدها والذهبي يقسم العلوم العلم إلى خمسة أقسام كما قد أجمل ذلك في رسالة المسائل بدءا مع التفصيل بالدلائل فمنه فرد لا يكون مسلما عبد بدونه كما قد علم مثل الشهادتين والصلاة والحج والصيام والزكاة يعلمها من غير ما تفصيل مستيقنا بها بلا تعليم كذلك التصديق بالذي أتى به النبي المصطفى وثبت عنه عليه بارئ الأكوان صلى وسلم مدى الأزمان يسوع وقد أتى من جد تقسيم الثنائي من taksim تقسيم sunai to ga kuma wani takasim ar-rubai yana jirin su ne haka chronological akwai wanda ya raba ilimi zuwa gida hudu duk wannan kashe kashe ana kasa su ne don a fahimta Don kawai ne ce maka ina da a cikin Qur'ani ko a duk wannan bai taso ba ma eh kuma irin rigima da ɗari suke ce to yana ne Allah ya raba da tauhidi ƙuduriyar rububiyya kuma wasu ba mu ma da muka fi su shirme sai mu biye musu ai ta kasi ne ana yi ne don bukata kawai shi babu inda Allah ya saka bukatar samu kai haka kawai shi shirin kamar araba ne a ce nan sunan shi aji daya nan sunan shi aji biyu nan sunan shi aji uku aji uku ma a ce a b c wani ya ce kuma kada ka ce ka ba shi hujja wannan ya bambanta shi da da sirikin tsohon nan dan boko haram da ya ce ta kai da hujjar eh, abin nan zaman zaman biki ko <laughs> an yi haihuwa ya ce ya ta ga mushi a ina Allah yake ta zo take to yaro ai ku za a tambaya hujja <laughs> to <laughs> dole ne zai ce maka wa in ka raba azuzuwa a b c a makarantar ka ya faɗa mai hujja wannan ai mahaukaci kaka kula shi eh kaka kula shi za ku haukace gaba daya to haka nan da yace wa kad ata fil lu'lu'in nazim ya zo a littafin al-lu'lu'un nazim fi rawm at-ta'allum wa at-ta'lim na zakariya al-ansari zakariya al-ansari a cikin lissafinsa ya faɗi wannan malam zakariya al-ansari shine zakariya ibnu muhammad ibnu ahmad al-ansari al-khazraj malami ne da ya rayu a karni na tara ya rasu shekara ta ɗari tara da ashirin da biyar Allah ya gafarta mishi da zakariya an-naƙibi al-amin ya kira shi da naqibul alim dan ya ci cewa kada da yake daga ta malami ne naqibi kuma masani to shi kuma sai ya ce bi annaha arba'atu ya kasa ilimi gida hudu ya ce akwai shar'iyyatu ilmomin shari'a wa adbiyyatu da ilmomin adab kaza aqliyatu da kuma ilmomin da suke aqliya kuma riyazatu riyabiyya kuma a cikin aqliya ya ce riyabiyya kan wal jami'u qad hawa min al abwa'i ma bihim farada shi kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana da nashi karkasuwa subdivision shi na cikin shar'iyya akwai kaza da kaza da kaza cikin adadiyya akwai kaza da kaza da kaza cikin aqliyya haka da sauransu wa nazmuha yasul bayani akan su zai tsayi zaka kuma wannan take cikin lissafi fanzur addaha fi in kana so ka gansu dalla dalla ka je ka nemi littafin ka karanta ya rufa da ɗanka cewa kwandur addaha fihi faƙad addadaha ya lissafo su ɗaya bayan ɗaya wa haddaha kuma kowanne ya ta alifinsa wa zahabi shi kuma al'imamu muhammad ibn ahmad ibn usman ibn kamiyaz a imazinin zahabi al'imamu zahabi da wannan namu na gargajiya da aka shi ma a cikin littafinsa masa'i في طلب العلم قد قسم العلم إلى خمسة أقسام shi kuma ya raba zuwa gida biyar kaga at-taqsimul khumasi kenan ko kad ajmala ad-dunkule zalika fi risalatil masail a cikin kafin shi mai suna masail masail fi talab al da ake bugawa na zahabi sittu masail din matsaloli guda shida kana daban-daban wannan ta mun taba karanta shi a masail fi talab al-ilm ku fasali mun taba karanta shi ma a shagamu mun taba mu ai shagamu daura a kansa na jin cikin awa biyar ko shida A nan ma ina jin abin da muka mishi da wuce da tafi imamu zahiri so da mu nan muna da muhimman tattafan su zahiri kusan ba littafin shi da ba mu da alaƙa da shi a nan makaranta في ذلك ذلك في رسالة المسائل بدءا أفرقنت وتوفي ابتداء الكلام مع تفصيل بالدلائل sannan ya biyo baya da zance dalla-dalla kowane zance da hujjar. shi ya kasa shi ne inda ake kasa ayyuka farilla da aka santa ne haramun ko sannan mustahabbi da aka santa ne makruhi da kuma ɗan tsakiyar shine ne to haka ya raba su irin raba wanda ake ma a ciki famin hufardun ya ce daga cikinsu akwai na ɗaya shi ne farilla ilimin da yake farko aini na ya kunu Musulman abdu wani mutum bai zai zama musulmi na gari ba bidunihi ba tare da shi ba kama kada ulima kame da aka sani Allah ya ji kamala alfari nan ɗazina nake sauraron wata magana shi irin wanda ake yankowa ta nan yana cewa kai wa kanka hukunci ba sai ka gaya wa kowa ba yanzu a ce shekarar ka hamsin a duniya tsakaninka da Allah kana ganin ka iya abubuwan da ya kamata ka iya na addini ka iya karatun alkur'ani ka iya tahiya ka iya sallah in yau babu ka ta mutu za a iya cewa shi kai mata sallah ba ka iya mata yi dinga sabai wani abubuwan yake ba ta zuwa kowa ba kai da kanka ku zo kanka hukunci sai yake jan wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a a'azar Allahu ra'an balaga min umrihi 60 am Allah ya yanke hanzarin duk mutumin da ya kai shekara 60 a duniya bai tsaya ya fa Allah ba to ba yi da wani uzurin kuruciya ko rashin samun lokaci ko kaza kaza duk wani uzuri da za ka ba wani to shi bai da wani uzurin wato zai fuskanci hisabi akan duk abin da Allah ka yafe mana su shine wannan musulmi wajibi ne ya san waɗannan abubuwa ko da baya cikin ɗalibai ko ustazai ko 'yan makaranta a ce kawai rayuwar shi yake yi kawai ta sana'arsa ko kiwonsa ko nomansa ko kasuwancinsa ko aikin gwamnatinsa ko kwadagonsa ko ma yayin kaya ne ko ma wani ilimi shi dai musulmi ne wajibi ne kawai da abubuwa misu shahada wajibi ne ya san kalmar shahada kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahada da yake yi ya san me yake shaidawa wassalat da kuma ya san salloli me ake karantawa in an yi kabbara me ake karantawa bayan ruku'u a sujuda tahiya addu'ar da ake a sujuda duk komai ya zama ya san waɗannan wal hajj ya san aikin hajji musamman ma idan yana da wadatar da aikin hajji wasu ya yi, da hukunce-hukuncen azumi za ga alhamdulillah azumi kamar yana cikin wanda aka fi renawa don san dalili ba za ka mutane sun ba kuɗi sanar hukuncin azumi akan na sallah ko don ana yawan yin in azumi ya kusanto malamai su cika mutane da lattoci da ake cewa fure ramadan wato malaman najeriya babu babu yan albarka irin su ba wanda suke zubo alheri ba sa tunanin komai sai abin da ke wurin allah wato an kana rayuwa wannan Najeriya ko mun iya shige ka sai zuwa shi inda ka san zamanin Annabi Nuhu sai an mika sai an mika ko ina inni da auto jahara sun mai ne a nan tunan wasan tunan israra za a bi ka ɗakin ka a social media a twitter a ina ne ko ina wa'azin ka buɗe rediyo ka ji ana yin ka kunna tv ka ji sai dai ka sai dai ka kawai ka tashi kunna akan <laughs> muna tuni wada wani lokaci baya albashi da kasa wani labarai wani mutum mun taɓa yin wani bako nyc maka yi da shi sai wani dalili ya kawo shi nan zaria sai ya kwana a gidana da kwana ɗaya ya wuce da shi ne da ya koma gida ka oboyi oh wai an kwakwata na an gwanin da yawan masallatai ya ce mutum bai sallah na ya shiga <laughs> ka san kan fitin fito wala na fajar wadin nan in muka fito kawai kawai sallah ake mutane ba su da aiki ta sallah ko ina masallaci shi na fi tsorata shi, mutumin na kwajar ya ce wallahi a garin kuna mutum bai sallah ya shiga uku ya za a ce baka tashi da atuma ba dan Allah ya za ta rubuta in ji ba ka mutu ba ne tunan aka fara kira kira sallah sai ka tashi ko ba za ka fita sai ka tashi sannan ka fito masallaci ne wani bayan wani wani bayan wani shine sai ka ya fi fude priyo har yanzu ina tunawa abin da dariya so da muna garin kamar normal ne sai da aka muka tashi muka zane ko to haka ake wa'azi a kasan nan ko kana so ko ba ka so Allah ya kafa masu wa'azi a kasan nan Allah ya kuma mu dangare su shi ne yake cewa wasiyadi da azumi wa zakat da kuma ilimin zakka waɗannan musamman na aikin haji da zakka su wanda yake da wadatar da zai yi shi ne suka zama dole a kan shi ya alamu ha min ma tafsiri ya san waɗannan ilmomin ba wai sai ya san su dalla dalla irin sanin da malamai suka yi musu ba ya san su a jumlace yadda zai iya mu'amala da su ya iya bauta a Allah ka san ya ake yin sahur ya ake ah, ah, niyya azumi in azumin ka ka kai wace addu'a ake yi karshen azumi ya ake yin tiddakai waɗannan su ishi ka ko ba dole sai ka san abin da malamai suka sani akai dalla dalla ba yace kazalika tasdiqu billazi ata bihi nabiyul mustafa wa thabata anhu sannan kuma ka gaskata duk abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi na hadisai wa thabata anhu wanda suka inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi bari'ul akwani salla wa sallama madal azmani Allah bari'ul aqwali wanda ya halicci komai yayi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madal azmani tsawon zamanin ya shau annabi salati muna roƙon Allah ya shau annabi salati matsawon zamanin to sai ce wa inna min fara'idil kifaya hibba kitabillahi wa diraya bi ususi shar'i ala tafsiri wa turuq at-tahrir wa at-tahlil to waɗancan fardu aini amma ko akwai kuma da suka fardu kifaya wa inna min fara'idil kifaya daga cikin a nau'in ilimi na farilla a cikin takasini na imamu zahabi to akwai fardu aini su ne waɗanda sauki akwai kuma fardu kifayatin su ne ga sunan suna zuwa hibba kitabin lahi haddasa alkur'ani fardu kifaya amma mun sha faɗa a baya kuma yanzu muna faɗa cewa fardu kifaya ne alal awam ga mutane ga magani amma ga mutanen da suke sanyin malaka ba fardu kifaya bane fardu aini yawa fardu aini ne dole ne haddace alqur'ani da bibiyarsa da sanin ma'anar shi da mu'ahadarsa inda kana so kai malaka ne nagarta da wannan wajibi wa dirayat bi usus ash-shar'i ala tafsir da kuma sanin ilimin shari'ar musulunci dalla dalla kaga san an ce min ghairi ma tafsir ko amma abun ka tsaya ka koyi ilimi dalla-dalla ka yi malanta to wannan fardu kifaya ne dole ne a samu wasu a cikin musulmi sun tsaye a kai kamar yadda dole a samu wasu a cikin musulmi sun tsaye a kan, sun tsaye a kan hadda alqur'ani inda musulmi duka za su kaurace ma wannan to da sun tarayya a cikin sa Ya ce turqu wa turqu at-tahrim wa turqu tahrim wa tahrim da sanin yadda ake abu ya zama halal da kuma yadda ake ya zama halal to kaji nau'i na farko ومنه ما تحب كالإمعان كالإمعان في شتى علوم شرقنا المشرق ومنه لجدتكم علمي أقيم مستحد شيني كالإمعان ما تحب أبدا أقصو كالإمعان شيني كمان نسوع تفيا تنيزا في شتى علوم شرقنا المشرق كتكرنتي مبنبنتين علموا من شريعة والذي كنجرد wato ka yi da gaske yin malanta da gaske abin so ne koyan ilimi da gaske mustahabbi ba dole ba da haka ba zai yi kowa ya iya ba eh, shi ka Allah ma yake cewa falala da fara ne kullu tanqatin minhum fa yatafaqahu fi din Allah ya fara cewa makal min al-insiru kafa zai yi wa kowa ya zama malami ko masani wasu su ɗauki wannan gabarin wasu kuma su kuma su wata harkokin wa kullu ma li bil ulumi min sila min alatin wa min ulumi mukmila da ilimin shari'a da za ta yi imani a cikin mustahabbi ne da kuma wa kulli ma li bil ulumi min sila da kuma duk ilimin da ke da dangantaka da waɗancan ilimin min alatin na ulumul ala wa min ulumin mukmila da kuma ilimin da suke kamaki ga waɗancan a ulumul ala shi da ake ta magana yanzu a kai to da sanin ulumul maqasid musabbi ne ka san su sani cikakke sani mai nisa kuma ka haɗa da ulum wanda suke mukmila wanda suke ƙara cika armashi da ilimin ka wa minhuma ubiha nau'i na uku wa huma ubiha kal akhbari wa siyaril wulati fil afqar da kuma ilmin da yake mubat halas shine yace wa ma ubi minhu ma ubiha da kuma abin da yake mustahaddi kal akhbari kaman sanin labarai wasiyaril mulati da tarihin sarakuna fil afdal karanta tarihi da karanta dauloli da sanin tarihin al'ummomi da yaƙe-yaƙen musulunci wannan halatta halatta ne ƙarin falala ne wa min huma yi kuma ilimi wanda yake makarushi ومنه ما يكره كالعناية بجلء شعر زمر الغواية ومنه daga cikin ilimi akwai ma yufaru abinda ba a cika su ba ba a so shi kal inayati kaman mutum ya ba da muhimmanci bi jam'i shi'ri da yana ƙoƙarin tattara waƙoƙin wato mutanen banza al al al al min rawiya yarwi al-rawayatu ana ana ana ana yin kasru ne ce gawiya yarwi ai magainin fataha da wawu kasara gawiya yarwi wani lokaci kuma ana cewa rawa ana iya cewa rawa shine ma'anan shi man dalla wa khaba wanda Allah ya ce wa shu'ara ya tabi'u mulghawu to mutum ya zama da shi bayi da ba abin da ya ɗauka da muhimmanci illa tara waƙoƙin fasikai cikin mawaka ba waƙoƙin mawaka masu hikima wanda suke faɗan abin kirki ba a fasikai su kake tarawa su kake bibiya su kake nazari to wannan makaruhi abin kyama ne idan Allah ya jarfe ka shine sana'a ka shiga cikin damuwa za ku mutumin da sana'a shi kenan a cikin yan boko ke farfesa ne amma na waka <laughs> waka ma kuma suke nan ke farfesa ne na waƙoƙin matsafa ko waƙoƙin yan dambe ko waƙoƙin irin waɗannan yan siyasa na yanzu da suke maganganu na banza to aka ce wannan shi ne yake da kasar abincin ka ya zama kasbul hajjaji habisu sai a ci cewa kai ta yi sifani Allah ya kyauta akwai su da yawa cikin farfesoshi ne ana taba ku labarin malam Musa Sabi ko Allah ya gafarta mishi ba da ya mutu ba malam Musa Sabi ya da wani aboki farfesa da irin wannan saka tafiya mota farfesan sai ya saka waka shaka ko wani waki ya gashi kuma malam Musa kaga arma ne bai san ji waƙoƙi ya ta girgiza kai yana ce ustazu cire waƙan nan <laughs> gaskiya malam ka ya kuyi wurin cirewa <laughs> ustazu ka cire waƙan ya ce malam ni nazari ke yi nazarin ta nake a cikin wannan waƙoƙin da ake shi wata kila fita da tifa saboda haka malam sami ya kula dai kawai ya dai ya kunna oishi gude ta tafi a cikin zuciyar shi ko ta takarar shi su irin wannan eh, ya zama mushi musiba sai a fatan Allah ya sa ya gama lafiya amma dai ba abu ne wanda za ka naface shi tun asali ba to ne wannan yake eh, Wa وإن وإن صرف الوقت في التنكيب عن أشعاره هو الفضول والغبن وإن صرف الوقت lallai mutum ya ciyar da lokacinsa fit tanqidi yana mai bincike a tanqid shine albahar albasu wa taqassi an shay irin binciken da ake na kwakudu ba a ce duka binciken da kake an ash'ari game da waƙoƙin irin waɗannan mutane a halin gawaya fa huwa al-fudul shine al-fudul shine wato shiga shara ba shara ne wato mutum ya wuce abin da ya kamata ya yi azarbaɗi ya wuce abin da mai kyau ne walgaban algaban daga gabina ya gaban algaban alawazin fariha ke shi ne asalin shi algalar ah, ko kuma a ce ba ra'ayi eh, ana iya cewa gabina ana iya cewa kuma akwai mai ɗauri maka ce gabanahu fil bai gabanahu fil bai ma'ana ya fitar da shi kenan gabanahu fil bai gabnan maka ce kuma gabinahu gabina fi kalami gabanan da tarif bi ma'ana قال كلاما خاطئا ko kalaman abin nan wato kalaman radi'a ya magana mara to al shi ne wato yin zance ko shagaltuwa da abin da daga baya za ka yi nadama kamar yadda ake cewa maghbunun ko matani maghbunun yi ma kafir min an-nas duk mutum da ya shagaltu da waƙoƙi na banza yana ta tara sai ta haddace su yana ta sanin marubutansu waƙoƙi irin su ma Michael Jackson sanar da sauransu a ce sun suka cika mata ba ga irin wannan shine da ake cewa li an yamtali a zawfa ahadukum zawfa ahadukum qayha khairu lahu an tada shira a cikin hadisin muslim gara a cikin ka iwa ne da ake cikin ka da waƙoƙi na mutanen banza na fasikanci da barna da rashin kirki illa idza kana li kashfil batil sai dai idan kai kana karanta waƙoƙin ne dan ka gano barnar da ke ciki dan ayi maganin ta فإنه رب عن الفضائل وانا يا زمني كاري جسيا جي ترى كي دم كي الله يرسيك بنشكي أقوى قوي سيو إيه؟ كي كسرف أسدوع الدين وهبه من دون تنبيه على ما على ما يخدش الآداب مما أذل وحبه حتى تشيسه من دون تنبيه kana ta rubuta su kana ta karantar da su amma ba ka yi wa masu karatun tambihi akan abin da ke ciki alama ya hadishu a akan abin da yake ya kushin ladabi na wanda ana kan tawaka yi mulki ko ana kan tawaka wani da wani dole akwai da za a zo a ji yayi yayi badala ya saki baki yayi rashin kunya yayi wani abu irin na yan na yan bariki ko to ya kamata a tsaya a tambi ce zama to wannan fazancen banza ne wannan zance ne ya kashe wannan magana ce mara kyau mimma fudila yana daga cikin abin da aka hana shine a dinga karantawa babu wannan shari'a Allah ya saka wa malamin mu na zaure da alkhairi in dai kana zuwa zaure da malamai masu mutunci ana karanta shu'ara akwai na ba a fassara shi da tsallake kawai saboda alkunya tsallakewa wallahi wasu da wayan mutu kawai zuwa maka muka daga karanta sharifi muna ganin ne suke cewa su a alamun tamari da makamantan su ke zama na kanta za a karanta baiti ɗari ko sai ce na je gaba wani fassara ba haka wasu ranar da kasari profesa muhammad sani allah ya kare da alkhairi ya bai na karatun na ji littafin ibn qayyim ne ko da'uwar dawa ibn qayyim yana haka shi wani yi maganganu akan soyayya da sauransu da ya ba kan tafi da ce wannan ba su fasa ba a da kawai ce a tsallake ta ka ji malam ya bayyana karatu ya yana cewa ta a yanke mai kuma ba tsaye ke ya faɗi sunan abubuwan da ba a faɗa na halittar tsiyamaci ko mu'amalar da ba a so a ji ta ya faɗa a cikin masallaci a cikin karatu kuma ya ce ka tsallake a wannan ba ke ta mutunci ba dole akwai kalmomin da ba a so a ji su a bakin mutumin kirki kamar da muka faɗa saboda mutanen da suke gaban ka suna koyan ladabban da kake yi ko ka ce musu su koya ko baka ce musu koya ba abin da kake yi suke koya kun tuna nan malam har faɗa yake mana akan wasu sai gula hula ma sai irin nashi jallabiya ma sai irin ɗinkin da aka mai wani ma akwai wanda ya ce shi gidan da malam ma ya aure yake su je sai da malam ya mana faɗa kan irin wannan abu saboda ɗalibai suna son malami to suna son komai nashi da ya kamata sai kai intifazi da muruwa saboda su koyi wannan muruwa amma ka zo kana maganganu na bata na sakin baki na rashin daraja ko na cin mutuncin mutane ko na sakin baki wallahi ba za ka ankara ba duka sai sun koyi wannan abu kuma falaka wuzuruhu wa wuzuru man amila Allah ya kyauta malamin ya ci gaba da cewa wa minhu ma yahrumu shi nau'i na biyar kenan ko mun ji wajibi mun ji mustahabi mun ji halal sai haramun ko na hudu kenan da ko mun ji mai kuran ko yes wannan shi ne na biyar wa minhu ma yahrum abu kuma ilimi wanda ya haramta kasihiri wa ma yuqi'u fi zayyi idza ma ulima kamar ilimin sihiri bokanci wanda Qur'ani ya faɗa karara wata ma'uma ta tuda shafi na alamun fi Suleiman wa kafaru Suleiman wa lakin na shafi na kafaru ya allimu na nasu sai. Daka Allah ya kafirta su karara, daka koyon tsiri kafirci ba halas ba Wannan daga tanjim ake wucewa zuwa ga su daga koyon ilimin taurari na tanjim ba ilimin taurari na ilimin hai'a ko ilimin falak ba. Wannan ilimi ne na kiniya yana da kyau wanda ya ga zai koya ya koya amma ilmin tanjim wanda za a ce tauraron kaza ga muhallin shi tauraron kaza ga muhallin shi wanda aka haifa rana kaza tauraron shi iri kaza ne mu ga hannunka ne sunan mamaka to kai mace mai iri kaza za ta dace da kai sana'a iri kaza za ta dace da kai kai ba za ka wuce shekara kaza a duniya ba irin wannan irin wannan shine masu neman daga na aiki so a kutsa a san gaibu to daga nan yanzu mutum siri sai a ce me sunan shi me sunan mahaifiyar shi me da of ɗinsa menene irin kalar tafin hannunsa sai a ce to wannan irin rana kaza ko lokaci kaza ya kamata a mai sihiri iri kaza a ce kuma za a yi sihirin ne na ci ko na shaƙa ko na sutura ko kaza ko kaza duk suna faɗa abubuwansu sai a ina kula mutum sihiri shi kenan sai a ta mai rayuwa to wannan haramun wanda duk kuma ya shige shi ne ya shiga aiki mummuna cikin haramun abin da Allah ya haramta kai ba ma shi ba wanda ma ya je wajen shi na bai ce dole ya je boka ya gaskata shi ko kwana arba'in ba a san sallar shi ya ta shi kai ne wanda gaskata shi kuma ya ba a cikin musulunci don haka jama'a mu kiyaye wannan abin da kai yanzu boka ya san dawo ha social media sai da ana kallon bokanci ana tallan layar bata ana tallan yadda ake mallakar miji ko yadda ake kaza ko yadda ake kaza akwai kuma ustazanmu masu shiga harkar islamic chemist ba tare da sun karance ta yadda ya kamata ba suna zamewa su fada bokanci wasu sani haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ya shi akwai makatun karin batar na malamin mu ya ce to yuqu fi zaiji idza fa da kuma da kuma wa kulli wa ma yuqu fi da ilimin da zai auka da mutane zuwa ga karkata da halaka idza ma ulima ilimin da in ka san shi karshe zaka ce ba Allah kamar philosophy da ake karanta sai ya je zurfi a philosophy ko ya zurfi a wani theory na theories na mafalsafanta sai ya fara musun Allah ya fara shakka game da lahira ya fara shakka game da addini da shi ma wannan haramun ne ilimin da yake ga irin wannan ba ilimi ne abin so ba وما مضى من أبرد التقسيم عن الإمامين لذي العلوم abin da ya wuce na bayani akan waɗannan nau'o'in kashe-kashen da aka yi wa ilimi an imamai daga waɗannan limaman guda biyu wato azhabi da zakari na amfani kenan da bil ulumi waɗannan ilmomi mushamilun ala ulumi kulliha za ga sun faɗi dukkanin ilmomi a ciki naqalan wa aqlan da ulumul aqliya da ulumul naqliya dukkiha wa jilliha kananan su da manyan su yace wa kullu takfimin sahihun illu bi kowane rabe-rabe da aka yi yana da inganci shi in nuzira ilaihi min kullin nawahi fantasa in ka kalle shi ta ko'ina saboda karkasawa ne kawai na a ji saukin bayani na ilimi fantasir li kulli duk wanda kake so ka goyi bayan shi kawai da ni wala tu'ari ba karka ce za ka karatu da juna ka ce ɗaya kusurin ɗaya daidai bai na wa kullum ah, kullum wala tunaki ba karka ce sai ka ci gyaran wannan ai wannan ba daidai ne. wannan kaza irin da yadda rika suke game da abin da muka faɗa akan ne sunan shi akan taqsimul tauhid sai ai Allah bai ke bari da sauransu wannan ba shi ne muhalli za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba sallallahu alaihi sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh